بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين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 Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin juma'a a nan cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Lahadi, wanda yau goma sha tara ga watan ramadana hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina bakwai. wanda kuma ya dace da takwas da watan uku dubu ashirin da shida. muna cikin suratul rahman a akwai suratul waƙi'a wadda ita ce sura ta da shida. a jerin surorin alkur'ani daga al fatiha ita ce kuma sura ta arba'in da shida ta fuskan yin wahayi ma'ana zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ayoyi guda biyu ta 35 da biyar zuwa ta arba'in ko kuma ta na abu zuwa ta arba'in an karanta su jiya lokaci bai ba mu damar bayani a kansu ba Allah yana bayani dangane da ‘yan mata ko matan aljanna ita inna an sha'ana hunna in sha'a, mu ne muka wato ainihin ƙago su ƙagawa, waje Allah hunna abukara muka sanya su a matsayin ‘yan mata ma'ana budurwai, oruban masu nuna soyayya ga mazansu kuma masu jawo soyayyar mazansu a kansu a taraban wanda suke madaidaita ta fuska shekaru da ashabil yamin ga ma'abota hannun dama ko kuma 'yan ajin tubarkanna Allah sai ce fullatun min al wannan jama'a ce mai yawa daga wato jama'a farko wa fullatun min al kuma suna da yawa daga cikin na ƙarshe malaman tafsiri suka ce idan mun kula da zurin wannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala ya ambaci kayan marmari ya ambaci abubuwa na sha da matasa masu kaiwa da kawowa da kuma abin da ya shafi inuwa wadda za su kasance a cikinta da kuma ruwa mai gudana da kayan marmari wanda suke masu yawa kuma ba sa yankewa kuma ba a hana mutum to kuma sai aka ce wa furushin marfu'a da wasu shimfudu masu daraja wanda aka ɗaukaka to malaman tafsiri suka cewa ɗan adam lokacin da ya ji wannan abubuwa to sa zai tafi ga cewa to ina abokan ɗebakewa tun da duk komai ya kai yanzu misali a ce gida ya kai ko hawa ɗari ne ga abubuwan ci ga abubuwan sha ga motoci ga duk abin da ake so amma kashi kuma babu mata a gidan shi kadai yake kwana mai gidan kaga wannan gida ya zama kango saboda su mata da yadda Allah ya yi ɗabi'ar su su suke mamaye mai gida ma Ta yadda idan an tashi gidan wance ake cewa kai ba amma ba ka ba san da kai ba to na shi su ne masu gida suna da wata daraja ta musamman to Allah subhanahu wata'ala sai cewa inna an sha'na hunna mu ne muka ƙago halittar su in sha'a ƙagowa ta ban mamaki malamai suka ce a nan kalma ta al'insha ba ta nuna abin da ya zamo cewa da babu shi ana amfani da kalma ta sha'a ko dai abin da babu shi aka samar da shi ko kuma da akwai shi ya zama babu kuma a sake dawo da shi Allah na cewa summa Allah yi rishikun na sha'atun asira wani sha'akun fi ma na ta'alamun kaga wannan duk inshaɗi ne ma'ana al'ada? tun da mun rayu a duniya kuma wata nan babu mu to kuma Allah zai sake dawo da halittar mu sai ambaci wannan halitta al'insha ma'ana kamar dawo da sabuwar halitta a yadda take kamar yadda mun sha faɗa saboda ƙwarewar Allah da Allah zai baka iko ka haddace zanen yatsunka to idan ka tashi alkiyama za ka ga yadda suke haka suke ma'ana da za a ce an yi wani conference wanda kaga duk duniya babu na wanda ya yi daidai da na wani kai kanka na daman ka bai yi daidai da na hagu ba wannan kada ya isa mutuncin Allah shi ne Allah to amma da Allah zai baka iko a ce akwai wani abun gwada transparent gobe alkiyama za ga yadda naka yake a duniya haka aka mai da maka shi don Allah ta, bala qadiri na ala an sauya bana. Allah ta tabbas mu ne masu cikakken iko hatta ya tsotsa mu daidaita masa su ma'ana yadda aka yi su to kalmata ta da insha tana nuna sabon abu ko kuma dawo da abin da da akwai shi kuma sai ya zama an rasa shi to me yasa aka aka ce an sha'ana hunna insha'a malamai suka ce domin Allah ya yi wa matan aljanna ko dai wanda suke sababbi ba su taba ganin wani abu shi duniya ba ko kuma wanda sun zauna duniya sun bauta samun Allah to Allah zai yi masu wani ginin halitta wanda na farko ba zai karbi tsufa ba sannan ba zai karbi mutuwa ba ba zai karbi rashin lafiya ba ba zai karbi duk wani cikas da kake iya tunani ba to shi yasa Allah da kansa zai ce inna muni ne ayin wannan muka kage halittar su in sha'an wata ƙaga wacce take ainihin taban mamaki ba a taba gani ba sai an je can a gani Allah ka sa muna daga cikin wanda za ka yi ma wannan kyautar to nan aka ce an sha'ana hunna ga al'ada sai suna ambatansa ya wuce sannan wakilin suna yakan zo misali yanzu idan aka ce maka ai ya shigo ya fita in baka san waye ba za ka yi tambaya ta wane ne tunan sai ka ce inna an sha'ana hunna wannan nan zamiri ne na mata kuma bayani a kansu a wannan surar bai gabata ba wasu malamai suka ce a nan ana nufi da aka ce wa furushin marfu'a wasu suka ce ai larabawa suna kiran mata alfurushin fudu to su wancan alfurushin bi ma'ana annisa illa an sha'ana hunna mu ne muka kage halittarsu wasu suka ce a'a a cikin alkur'ani so da dama Allah yakan ambaci wakilin suna ko ismul ishara ba ambaci suna sananne ba misali kissan annabi Sulaiman a inda yake cewa rudduha faqala inni ahbabtu hubba alkhair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab kaga tawariya to hiyan zai koma zuwa ga mai a shamsu ake nufi kuma ambatan rana bai gabata ba ka na fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma hadhihi ismul ishara ga mai ke komawa duniya duk da ba ambaci sunan duniya ba to irin wannan asali ya kazo a cikin alqur'ani me yasa saboda hankali ba zai rabu biyu cewa ko kaza ake nufi ba ko kaza ake nufi kawai hankali lafiyayye zai tafi ga ma'anar da ainihin ake nufi din to shi yasa nan wasu malamai suka ce ba wai dole wancan furish sai ya zamo mata ake nufi ba Allah ke cewa faja'alna hunna abkaran sai muka sanya su a matsayin yan mata budurwai wanda suke wasu malamai suka ce yan kusan shekara talatin talatin wasu suka ce da uku wasu suka faɗi ƙasa da haka Allah subhanahu wata'ala dai a Qur'ani bai faɗi adadin shekaru ba Allah dai ya ambace su a matsayin yan mata yace to haka muka mayar da su faja Allahunna abkaran nan hadda matan duniya Wata gini ta yi shekara ɗari sannan ta koma ga Allah kuma ta bi Allah subhanahu wata'ala za ta tashi a matsayin budurwa ba wai tsohuwa ko haka ba wata jatuma ta zo wajen manzo alaihi salatu wassalam da tsayan aikin Allah yi min addu'a Allah ya kai ni aljanna sai ya ce kai ai ba ta shiga aljanna ko kuwa ba ta shiga aljanna sai ta juya ta fashe da kuka aka ta yamma aikin Allah suna ta ta kuka saboda kace ba za ta shiga aljanna bai ta kuje ku faɗa mata ina nufin ba za a saka ta aljanna tana tsohuwa ba Ba ta je faɗin Allah subhanahu wataala ba إلا أن شأناهن إن hunna فجعلناهن أبكارا saboda ka za ta tashi a matsayin budurwa wacce take ainihin sabuwar halitta Allah sai ke cewa ƙorban wanda suke masu tsananin son mazajensu kuma masu yin abin da mazansu za su so su wato wannan sifofin na matan aljanna ne wasu matan a duniya za ka samu wasu sifantu da sifa ɗaya ba sifantu da tsaye ba wata za ka samu tana tsananin son mijinta to amma kun ba da fasahar yadda za ka ita kuma ya sota. sai ka samu wata wawai-wawai ya ce za ta zo da tana so wani abu na kyautatawa kuma sai ta faɗi ma'ana sai ta abin da kuma za a gabe kyanta amma ita daga bakinta har zutinta daidai take nufi to wata kuma za ka samu cewa tana yin duk abin da mijinta zai ji yana son ta yi kyauta ta mata amma kuma da tana son sa ba ita kuma ta iya kila da dabara eh, malam sani na ɗan gane yake cewa ka san mata sun kasu uku zo kusa in na faɗi ka rubuta ita akwai mata mai ƙaunar Allah ba ta nufin kowa da mugunta ya ce akwai wata gabarna ga gyara ga ta da sauƙin kai ga cuta ce sai ta uku su ga dangama ke nan ba ta nufin gyara sai ba almuhim akwai wanda za ka cewa makirai ne duk yadda za ta wato ainihin yi maka hila za ta yi amma kuma ita ba wutan ka take yi ba Abinda da yake hannunka ne take so to su matan aljanna Allah ya masu wannan biyu suna tsananin kan mazajensu kuma suna yin abin da mazajensu za su so su ko wannan kadai ya isa ka samu kwanciyar hankali saboda me akwai matar da za ka cewa ta zamo kakai a wajen da gida ba inda za a yi an an tara yaya ya shigo gida da falaki da nasu da lila saboda bai san ya zai sami ta wata wallah sai ta yi bacci sannan ya sadado ya zo ya kwanta wata kuma za ka samu cewa ɗaki uku hudu tara ka tsama sai ka same shi yana zarce a masallaci saboda tashin hankalin da zai fuskanta yi da gida ko kuma baya da zai da ita har riga an tara yaya ya zo ta zazzage masa kuma ya bata ta wari ba da zai Allah ta shirya to su matan aljanna hankalin su a kwance ke kuma su kwantar da hankali to ne Allah subhanahu wataala ke ta kuma a turaban madaidaita ta fuska shekaru kansu ɗaya ba za ka iya kallon wata ka ce ta ta wacce kyau ba ba za ka iya kallon wata kace ka ta sha'awa ta sama da waccan ba malaman tausiri suka ce a nan domin ya zamo zama ne na bai ɗaya. a duniya duk yadda za ka yi duk addininka ko kai ne malam mai masallaci ba za ka ce matan ka biyu uku kana son su sosai yadda kake son kande haka kake son zuwa ira haka kake son ladidi ba zai yi ba dole ne rai sai ya karkata wani bangare shi sa ma'aiki sallallahu sallama idan ya raba abu tsakanin matansa, sai ya Allah wannan shi ne abin da zan iya kada ka kama ni da abin da ka mallaka abin da ni ban mallaka ba malamai suka ce shi ne daidaita so tsakanin mata kuma abin da Allah ya kore ne Ya ce, yace sun tsatsi'u an ta'dilu bainan nisa'i walau arastum ko kai ne malam ma baka isa ka ce matan ka biyu uku hudu yadda kake son ta farko haka kake son ta biyu haka kake son ta uku haka kake son ta hudu ba ba zai taɓa yiwa ba dole ranka ya fi son wata daga cikinsu sannan wata sannan wata shi sanya amr bin as Allah kara masa yadda abdullahi bin amr afun abdullahi bin amr bin as yace mun dawo daga yakin bazal mustalif in ban manta ba sai na maza kusa da ma'aiki alayhi salam wato maza Allah shi kowa iya zamantakewa shi abdullahi bin amr yadda yake ga manzo Allah yana dama dama da shi gane yake manzo Allah ya fi son sa sama da kowa a cikin sahabbai haka ma'amalar manzo Allah take to dan ya je ya dan kyankyata ya je abin yake sai ce ya mai aikin Allah wai wa kafi so a duniya sai ce Aisha Allah ya kara masa yadda uwarmu ba uwar masu addini goma sha biyu ba masu addinin limamai goma sha biyu laisat lahum bi um wa hiya ummuna to sai sauri ya ce daga maza nake nufi a bakin Allah sai sai babanta sai sai sannan wa sai sai sannan umar ya ce sosai ne shiru kada lissafi ya so ba a zo kansa ba daga sai shiru almuhim kun ga ma'aiki abin salatu wassalam wala Allah a lokacin ko matan sa goma suna nan domin akwai zainab ummul masakin ita ce ta rasu a rayuwarsa kafin wato koko bayan na da Khadija ita na Khadija ba a yi zaman Madina da ita ba to manzo Allah ya zauna da mata goma a Madina Zainab ummul masakin ita ce Allah ya mata rasuwa a hannunsa a Madina sauran tara manzo Allah ya koma ga Allah ya basu to kaga duk suna nan rairas, amma sai sai Aisha ya fi su manzo Allah salam baya kumbiya kumbiya baya kwale-kwale. Hmm. in kai ne take to ai ka san su abubuwan da sai a hankali to manzo Allah baya kwane kwane sai ce a isa ita su saboda haka to su matan aljanna Allah sai ya yi musu tsari iri ɗaya kowace mai basira mai hattara mai hankali mai lissafi mai nuna tsananin soyayya mai hilar zamantakewa to kowace sai mutum ya ji wacce sai ba wacce ce ba to shi sa Allah ke cewa wato faja'alna hunna atraban abkara uruban abkara uruban masu tsananin soyayya ga mazaje masu yin abin da mazansu za su so su sannan a taraban madaidaita ta fuska shekaru li ashabil yamin Allah subhanahu ya yayi wannan ga ma'abota hannun dama al-imam ibn ashur a cikin tafsirin sa a tahrir wa at yake cewa idan muka duba su as-sabiquna as-sabiqun an ambaci waɗansu abubuwa da Allah ya musu a aljanna kuma ba ambaci irin su a wajen ashabul yamin ba haka ne to su ma ashabul yamin an ambaci wasu abubuwa a cikin abinda Allah ya musu ba ambata a wajen as-sabiquna ba yace to wannan bai nuna su wa'antan ba sa da abin da ba a ambata a cikin jerin ni'imominsu ba su ma wannan ba a nuna cewa ba su ba kowanne Allah ya yi musu lahum fiha ma ya sha'un duk abin da ɗan adam yake so to Allah ya musu a cikin aljanna kawai Allah yana ce idadun ni'am yana lissafa ni'imomi ne ba dole sa yi istiqsa'in komai ba ba dole komai sai an riga an kare shi ba Wa'in akwai abubuwan da Allah bai ma ambata su ba tunda ya ce fiha ma la ainu wala uzunin sami'at wala khatara ala qalbi bashar wani balarabin ƙauye yana zaune manzo da sallallahu yana faɗin matsayin aljanna da daɗin da take tattare da shi sai sai ya ma'aikin Allah yanzu idan mutum yana so ya noma zai samu gona to kaji ba wa ƙasa abin da ya saba ke shi yana ganin cinyewa a samu katafariyar gona a yi don ba a yi wahala ne mazu ne salam ya ce tabbas za ka samu a hadithin ya ce sai a sama masa gonar da shukar da girbin da kawarwar bai kai kyautawar ido ba tun abin da ya ce yana sani to shi ke an yi masa in ma rubu ya ce yana so ga rubu ya zuba Allah ya dace da to sai ke cewa sullatun min al-awwalin wayannan ashabul maimana da yawa da yawa ne daga cikin jama'a farko wa sunnatun min al-akhirin sannan suna da yawa a cikin wanda suke ainihin na ƙarshe nan yace inna ansha'na hunna insha'a yace ayyul hur al eid sune masu kyawawan idanuwa kuma manyan idanuwa mu muka halicce su kyakkyawa halitta min gairi wilada ba ta hanyar haihuwa ba faja Allah hunna abkaran shine muka sa su azara ne budurwai kullama zuwa azwajuhunna duk lokacin da mazajen su suka zo masu a zara, sai miji ya same ta a matsayin budurwa kan ba a taba kusatar ta ba wala waje a kun ba tare da jin wani ciwo ba yace uruban bi dhammin ra ace uruban wa sukunuha wasu kuniha. an karanta kuma ace urban yace damu arub jam'i ne na aro wahiyar mota hatsi batu ila zauti ha ishkan lahu ita ce mai tsananin nuna soyayya da kuma yin abin da za ta samu soyayya a wajen mijinta iskan lahu saboda bai iya gare shi a taraban ya ce jam'u tirbin ai mustawiyatun tisin madaidaita ne ta fuskan shekaru ya ce wato madaidaita ne ta fuskan shekaru da ashabi limin da ma'abota dama sai ce silatu an sha'ana hunna aw da allahunna wannan da aka ce li ashabi limin wannan lamun din da mai take da alaƙa tana da alaƙa da an sha'ana hunna ko ko da allahunna in mun ce tana da alaƙa da an sha'ana hunna sai ya zamo kenan an sha'ana hunna li ashabi limin mun kaga halittar su saboda ma'abota dama in mun ce tana da alaka da ja'allahunna to sai zama wa ja'alnahunna da ashabul yamin mun sanya su ga ma'abota dama to duk dai tana komawa ba kowanne daga ciki sai ce sunnatul aitama akin awwalin wata jama'a ce daga cikin na farko wa sunnatun min al-akhirin kuma suna da yawa da yawa daga cikin mijikata su ne na ƙarshe sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الإنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون to dama alƙur'ani bashiran wa nazira Allah ya yi bayanin 'yan aljanna da abin da ya tanada masu to kuma sai aka dawo ɓangaren hagu a azanar Allah sai ce wa ashabul yamin sannan kuma akwai yan ɓangaren hannun hagu ko kuma abuta shi'umci ma ashabu shimal suwa ne ne ma'abuta umci ma'ana yi mamakin wulakantuwarsu fi samomin suna cikin iska mai tsananin zafi wa hamim da kuma ruwan zafi wa zillin min yahmu da kuma wata inuwa ta hayaƙi da ya turnike la baridin babu wani abu mai sanyi wana karim sannan babu daraja innahum kanu qabla zalika mutrafin domin su sun kasance kafin wannan lokaci masu gwangwajewa ne da holewa wa kanu yusirruna ala hintil azim sun kasance masu zartewa da dogewa akan manya-manyan laifuka wa kanu yaqulun sun kasance daga cikin abin da suke faɗa ai idza mitna wa kunna turaban wa idaman shin idan muka mutu muka zama turbaya da kasusuwa a inna na mabu'utun shi yanzu mu ababen tayarwa ne awa aba'una nan awwalun kuma hadda ma ubanninmu waɗanda suke na farko Allah subhanahu Ta'ala, duk lokacin da ya faɗi mutanen ƙwarai da irin abu da ya tanada musu na karimci yakan faɗi sababi domin mutum ya je ya aikata idan aka ambaci azaba da narko to shi ma ana da dalili domin mutum ya ji ya kauce mun sha faɗa jin kai ne Allah ya yi mana da ya sanar da mu mai zai faru gobe a ba wallahi wannan jin kai ne ba na wasa ba a sakamakon in ba haka ba a ce kawai sai dai abu ya auki mutum kuma ya dunga ainihin dama, Allah yake cewa walau anna ahlaknahum da azabin min qablihi da mu mun halaka ƙuraishawa ko larabawa kafin zuwan ma'aiki alaihi salatu wasalam laƙalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nakhza da zan su ya Allah me yasa baka aika mana manzo ba dan mu bi ayoyinka kafin mu kunyata mu kaskanta ma'ana yanke hanzari ne sai Allah ce rusulan مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل Allah ya ce manzanni ne ga suna suna bishara suna gargadi domin kada mutane su samu wata hujja ga Allah bayan wannan ainihin sako. da Allah bai aiko aka ja mana kunnuwa ba kowa tuburewa zai gobe alƙiyama ya ce Allah ai da ka aika mana mun sani da ba za mu bijire maka ba Allah da mun san kaza ba daidai ba ne da ba za mu aikata ba Allah da mun san kaza daidai ne da mun aikata to sai aka yanke hanzari to shi ya sanya anan Allah sai ya ce wa ashabu shimal sai kuma ma'abota shi umci wato shine abinda bahaushe yake cewa nahisa ya zamo me za ka iya kiran abin da hausa wato shugumin abu abu mai wuyar kai abu wanda ba alheri a cikinsa duk abin da za a ce shugumi ne kaza to abin da ya zamo sharri ne tsantsa a cikinsa to wasu ka ce an kira ashabu shimal ko ko mash'ama li shugumihim domin wato babu alheri tare da su wasu kuma suka ce a'a saboda za a ba su littafi a hannun hagu kun can aka ce fa ashabul mash'ama na kuma aka ce ashabul shimal domin ashumu da ashimal kusan da bai ba da ma'ana daya to Allah sai ke cewa ashabul shimal to akwai kuma ma'abota hagu ma ashabul shimal yi mamakin lalace wasu da kuma mummunan halin da za su shiga su ma'abota hagu wani hali za su samu kansu sai ya ce fi tsamomin wa to kafin mu ci gaba nan da aka ambaci hagu malamai suka ce idan muka duba duka abubuwa na ba daidai ba ko wanda suke marasa fa'ida to larabawa suna kwatanta su da hagu wato idan abu yi wa bahaushe ba daidai ba sai ce wani abu ne duk sun zo a gungunce ko idan wani mutum mai wuyar kai sai a ce ai wani tufkar hagu ne ma'ana wani mutum ne faskararre to a nan wannan yana nuna mana shi hannun hagu duk da Allah ya halitce shi malamai suka ce to amma duk abin da zai shaji abubuwa na alkhairi ba shi ake gabatarwa ba abubuwan alkhairi dama ake gabatarwa shi yasa na Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yujibuhu tayamunu fi taraddulihi wa tanaulihi wa fi shu'unihi kullihi tace manzo alaihi salatu wasalam farawa da dama yana burge shi fi ulihi a wajen saka takalminsa wata rajulihi da kuma tsefe kansa to ko kum ka yi abinda ake so ka soma tsefe bangaren dama in takalmi za ka sa ka soma saka na dama kai za ne ka zo zai maka aski da kaga zai fara da ku suka ce ah, Allah ta malam dama ake farawa a fara maka da ɓangaren dama in farce za ka yanke ka soma da ɓangaren dama malamai suka ce sai dai abin da ba ka da zaɓi dole hagu za ka yi kamar me kamar misali a direba zai shiga mota da wata kafa zai shiga <laughs> eh ko kuma ce na gefen direba na gefen direba da wata zai shiga dole da hagu eh, nan ba ka da yadda za ka yi ka ce to kai dole dai tun an ce yi uzuru ta ya munu ka ce to za ka shigo da baya baya saboda damar shiga a'a nan yanzu baka da zabi ko kuma kwanar ka bangaren hagu ne to kaga wannan shi ma baka da zabi dole sai ka shigo ta wannan bangaren amma duk abin da zaka yi inda yana alkhairi ne ya zama dama shiga masallaci da kafar dama shiga gida da kafar dama saka tufafi a soma da hannun dama kafar dama in za a ci abinci a ci da hannun dama in za a sha ruwa a sha da hannun dama sai dai kash akwai wanda za a gani ma wallahi wani ɗalibin ilimi ne amma yana shan abu da hannun hagu wani kuma za ka same shi a kan teburin mai shayi shayi a hannun dama biredi a hannun hagu ya gatsa da hagu ya zuba da dama to abinda za ka dinga yi sai ka kurba sai ka aje sai ka gutsuro da hannun dama eh sai ka saka a bakinka hadisi ya tabbata cewa shedan shi yake si da hagu ya sha da hagu kada ka zama abokin shedan wani za ga cewa sai ce to ai dan goro sai ga ya dauko goro sai ya gutsa da hannun hagu ni na sha gani wani ma wallahi malami ne to da goro da abinci duk sunansu abinci yawwa duk abin da ya shafi alkhairi dama ake gabatarwa kada ka ce to ainihin hagu mai ne eh in dai daman yana nan to da shi ne za ka yi abin da ya shafi kazanta mutum zai kama ruwa mutum zai yi tsarki mutum zai gusar da wani datti to wannan shi ne abin da ake yi da hannun abu amma duk alkhairi to shi ne ainihin ake so a gabatar da dama Allah mu dace to Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa ah, fi samumin wa Amin, suna cikin wato ainihin wata iska mai tsananin zafi wa hamim da kuma ainihin ruwan zafi samum malaman tausiri suka ce wata iska ce busasshiya ke ƙasasshiya wacce take kone fata ta je mai fata mu yanzu a ƙasar nan Allah ya mana ni'ima kuma za ka mafi a ƙasar Afirka Allah bai yi mana tsananin zafi irin yanda yi wa wani yanki da ya shafi Asiya ba yankin Asiya za zaka samu cewa ma'aunin zafi akwai lokacin da ke kaiwa biyar Munan za ka ga cewa da wahala abin ya wuce arba'in da yan kai arba'in da 42 kila yawa da biyar ba na ji ma'aunin zafi ya taba kaiwa hamsin a Najeriya zai wahala akwai lokacin da ina jin ya kai arba'in da takwas ne ko da tara wasu shekaru can wanda aka dunga ajiye azumi a gabashin nan sosai saboda tsananin zafi ya rutsa da wannan lokaci to ma'ana wanda ya san wancan yanki shi ne zai gane wannan yaren akwai zafin da idan ka fito wallahi sai dai ka koma daki ga mai masallaci nan yayi karatu a Sudan ku tambaye shi akwai wani abu da ake yi na tsananin zafi a Sudan wallahi gara ka zo ka kulle ɗaki ka shiga ciki ba fanka da wannan zafin wanda za ka fito ka ji yadda yadda ka san wato wani ruwa ake maka feshi a jikinka ruwan zafi kuma iska ce busasshiya to wannan duniya kenan ita wannan iskar duk da zafinta to kuma za ta yi amfani ga wasu tsirrai da wasu halittu da Allah shi ya san su to amma dai iska ce ta bala'i ke kasashiya ce to sai ake magana kuma ta lahira azar lahu a jara Allah ce fi samomin suna cikin wata iska mai zafi wacce za ta kandare fata mutum ya ji cewa kamar wani abu mai tsini da zafi ake sokawa a jikinsa wahami da kuma ainihin ruwa tafasashe wanda na yi bayani ba wai ruwa na azaba ba ruwa na jin daɗi kamar shayi in bai gama hutiya ba kai masa garaje to za ka ji ba daɗi wannan kaga abin da kake so ka sha ne a rashin sa an kawo maka shayi ka ɗauka ya huce kai ko kunu ka zo buɗe baki duk da yin wanda kake ji kai masa garaje to sai ka cewa ba daɗi ka kone baki ba za ka so ka ƙara sha ba wannan wani abu ne na ni'ima na jin daɗi a rayuwa amma idan ka ce za ka yi amfani da shi bai gama hucewa ba za ka ji a jikinka to ina ga abin da kuma dama dan azabar Allah ya tara da shi a'azana Allahu ajarna Allah ka tausaya mana ya rabbal alamin Allah sai ce wa zillin da wata inuwa min lahmu wacce take ta wani hayaki da ya turnike al-imam ibn ashur yace a can ‘yan aljanna lokacin da Allah ya ambaci wato gatan da ya masu yake cewa wa zillin mamdud su ‘yan aljanna suna da wata inuwa wacce ba ta gushewa kuma an bata a cikin nisa Allah ce wa nudu hinuhun zillan zalila za mu shigar da su inuwa miya to su ma ‘yan wuta sai aka kawo muƙabil na wanta na ‘yan aljanna wa zillin da wata inuwa amma kuma min yahmum ta wani hayaƙi da ya zamo ya turnike hayaƙi wanda zai dinga shiga ta ido ta hanci ta ko'ina wanda zai iya gane wannan yaren shine wanda ya shafi ce a gasu ni na tabbatar Allah ya kiyaye a ce kayi laifi a kulle ka ko a kulle shi a wani ɗaki a sai a jefa sai a ga guda ɗaya ba duka ba zagi amma a sai a jefa sai a ga kwaya ɗaya a kulle a sai mutum yi minti talatin sana fito da shi ya za ka samu kanka to wannan fa shiri ne na ɗan adam me ya zaton ga kuma shirin ubangijin ɗan adam kuma ga wanda ya zamo dama ya yi laifin da za a hura shi nasarullah salamata wa afiya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin surfin mursalati dangane da abin da ya shafi isar ‘yan wuta, Allah ke cewa in tsaliku ila ma kuntum bihi tukazzibun in tsaliku ila zillin zi falati shu'ab la zalilin ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقطر كأنه جمالات ko jimalatun sufur Allahu akbar Allah yake ce ma 'yan wuta in tsaliku ila ma kuntum bihi tukazibun ku tafi zuwa ga abin da ku kasance kuna ƙaryatawa a duniya an ce in kun saɓa ma Allah kuka mutu ba ku tuba ba akwai azaba Ko ka sai ya san ɗan wuta ko ka ki yin umarni ko ka aikata ainihin hali to in tsaniku ila ma kuntum bihi tukadzibun ku tafi zuwa ga abinda kuka kasance a duniya kuna karyatawa in tsaniku ila dhillin ku tafi zuwa ga wata inuwa zi talati shu'ab wadda take da wasu rassa guda uku Allah sai ce la zalilin ba mai inuwan cewa ba ce ba wala yughni minan lahab kuma ba ta karewa daga harshen wuta da yake kawa farmaki azan lahu na hatar tarmi bi shararin Kalkasar, tana jifa tana harassu da wani tartsatsi Kalkasar yadda ka san manya manyan gine-gine yanzu za ka ga in wuta ta yi tartsatsi ya za ga ɗan abin dan kicik kila ma za ka ce zai iya shiga ta kofa allura to ita wutar jahannama tartsatsinta kowanne ɗan ƙanƙanin wannan Allah yake cewa kalqas yadda ka san wasu manya-manyan gine-gine hmm. ka annahu jimalatun sufur kai ka ce wasu baƙaƙen raƙuma ne wanda suke ainihin dodo guda nasarullah salamu wa lafiya wannan abubuwan da Allah yake faɗa mana wallahi dan kunne ne Allah yake cewa innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala dhalika huwa alkhusran almubin lahum min fawqihim dhulalun min an wa min tahtihim dhulal dhalika yukhawwifu Allahu bihi ibada ya ibadi fattaku Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku saurara taɓaɓɓu hasararru su ne wanda suka yi hasaran kawunansu suka yi hasaran iyalansu ranar tashin alƙiyama Allah sai ce ku saurara wannan ita ce hasara mafi muni mutum ya yi hasarar kansa saboda bai shiga aljanna ba ya yi hasarar iyalansa ba shi ba su ba zai amfana musu ba ba za su amfana masa ba yace huwa al-khusran al-mubin yace lahum bulalun suna da wasu inuwoyi na wuta sama da ƙasa wa min fawqihim zulal Allah zalika wannan abun fa yukhawifu Allah bihi ibada da shi Allah ke tsoratar da bayinsa ma'ana tsoratar da mu ake dan mu shiga taitayin mu Allah ya faɗi irin wannan narkon a cikin ayoyi daban-daban don a razana mu don mu shiga taitayin mu Allah ke shafan da zai na kafaru ƙoƙi atlahun siyabun min nari yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud ولهم مكانئ من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وإيلوا فيها wa zuqu azabal harim Allah yake cewa su kafirai qutti'at lahum thiyabun min nar an dinka masu waɗansu tufafi na wuta yadda tela zai gwada kai maka ɗinki to haka ɗan wuta an gwada shi an ɗinka masa kaya a azallahu a amma kuma min narin na wuta yanzu ko da cewa za a yi tufa an sa ta a cikin tafasasshen ruwa a ce ka saka ta a jikinka ya za ka ji a jikinka to na a ce tufar ma ta wuta ce yusabbu min fauƙir ru'usihimul mulhami kuma ana kwararo tafasashen ruwa akan kawunansu wallahi kowanka ka shiga baka yi aune ba ka buɗo shawa tafasasshen ruwa sai ka yi tsalle yanzu idan kai baka taɓa zuwa mai maiduguri ba to ina gaya ma in ana zafi kada ka murdo shawa sai ka koma gefe ka sa hannu ka jiya ruwan yake saboda zafin ƙasar wallahi idan kai bako ne in ka murdo shawa yadda ka zata tafasasshen ruwa to Allah sai sai yusabbu min fawqi ya al-hamim tafasasshen ruwa za a kwararo akan su yusharu bihi ma fi butunihim wal junud duk abin da yake cikin su zai zagwanye ya narke haka nan fatun su su koma kwarangwal ba anan abin ya tsaya ba walahum maqani'u min hadid da su gudumomi na bakin karfe na wuta kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da suka yi nufin za su fito min gammin saboda bakin ciki da azaba ku idu fiha sai a mayar da su a ciki a ce wa zuqu azaban hari ku dan azaba ta gobara azallahu ajara wannan abubuwan kamar yadda na sha faɗa za dan adam ya yi wani abu wanda zai iya zaman maka wa'azi ni na tabbatar ɗakin da ake gasa biredi a ce an share guma-guman amma bashi yi awa biyar kai awa goma sha biyu ba a ce a saka ka a rufe don Allah za ka samu kanka ba wutar an ɗebe wutar amma share wajen ya ma yi awanni sannan aka buɗe a ce a sa ka ciki a rufe ka yi minti biyar ma za ka samu kanka to ballantana a ce ana sharewa a ce a saka mutum kana zin 'yan sakanni mutum zai tashi daga aiki wannan ba wai wutar ba ce ba abin da wutar ta ƙona ne kuma abin da kuma ita wutar da ta ƙona kashe ɗaya tefa a cikin saba'in ɗin ta lahira ya kamata mu shiga taitai Allah ka tausaya mana to Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa wa zillin min ya'mum da wata inuwa wacce take ta wato hayaki da ya zamo ya turnike la baridin wala karim babu wani abu mai sanyi a ciki sannan babu wata daraja ko karimci a ciki malaman tafsiri suke cewa ita inuwa da ɗan adam zai shiga na farko yana so ta zamo mai sanyi ya zamo babu kura sannan babu ƙazanta sannan babu wani abu da yake jin tsoro kada ya faɗo masa sannan wajen ya zama babu abin da zai cutar da shi wannan sharuɗin sai sun taru inuwa ta zama lafiyayya wuri ne ba ƙaya wadda za ta soke ka babu wani abu wanda zai cutar da kai ba ka tsoron wani abu zai faɗo ma daga sama kuma sannan tana da sanyi kuma babu wata ƙazanta duk kyawun inuwa in ya zamo ga wani wari yana busowa dole ka tashi shi sa bahaushe kita ta kowai kashi inuwa ya zarta duk sanyi inuwa da daɗin ta in kai ba haya dole ka tashi ka barta ko ka kwashe ba a ka zauna ko kuma dole ka tafi kamar inuwa to wannan ba duka ba zai to ballantana a ce an ambace ta da sunan inuwa domin ya zama muƙabil na wata inuwa ta yin aljanna sannan ga hayaƙi ya turnike mai raɗaɗi mai yaji kuma zai shiga ta ko'ina ɗin mutum kuma babu inda mutum zai iya kare kansa yanzu dan Allah a ce ba duka ba zagi kawai hayaƙi za a dunga azabtar da mutum ya shiga ta hanci ya shiga ta ido ya shiga ta baki kuma raɗaɗin ba zai rago ba kullum ina makomar ka ya kai wa Allah Allah ka fa mana Allah subhanahu wata'ala sai ya faɗi laifinsu da dalili sai ce innahum kanu qabla zalika mutrafin su sun kasance kafin wannan lokacin masu gwangwajewa ne da holewa anan malaman tausiri suka ce shi a taraf taraf shi Allah ya mutum wadata da yalwa ya wata ya inda yake so to ba wai ka wata ya ka yalwatan ne laifi ba a'a ya zama wannan watayawa da yalwatawar ta sauke ka daga bin Allah subhanahu wataala ita wadata duk yawanta duk tarinta in ba ta shagaltar da kai ba fa ni'imma hi ma dalla da ita shi yasa dai yake cewa ni'mal malu salih lirrajul salih madalla da dukiya ta kwarai ga mutumin kwarai duk daɗin da za ka ci a duniya sharaɗi dukiyar nan ya zama ta shigo ta halittacciyar hanya sannan kuma ba ta shagaltar da kai daga bin Allah ba to madalla da wannan dukiya amma duk ƙarancinta in ta shagaltar da kai daga barin Allah tir da wannan dukiya ah. Hassan Basari ko wani daga cikin magabata ya yi wani baƙo, sai ya kawo masa abubuwa na daɗi hasan basari tabi'i ne kuma mai karatu ba na wasa ba kuma mai wadata wasu ce kullum rago ake yankewa a gidansa kai yaushe rabon ka ci rago shi kullum ga hadisi ga kiyamun laili ga ilimantarwa kuma ga cin daɗi oh, oh, oh. sai ya kawo ma wannan ba abubuwa sai ce wallahi shi ba zai ci ba sai ce saboda ne sai ce wannan kayan daɗin in har na ci zan iya ba Allah hakin godiya ne sai ce to ya ce ka taɓa shan ruwan sanyi da ka ruwa ya ce eh sai ce to ka ba Allah hakin godiya wannan ruwan da ka sha sai shiru sai ce to Allah bai taɓa zargin bawansa da ya ci ni'imar sai bauta ta masa ba amma yana zargin wanda ya mutunce masa komai talautinsa saboda haka ita ni'imar ko dukiyar ko jin daɗin ba shi ne aibu ba ya zama ya shagaltar da kai daga bin Allah to anan matsala take an nuna min lokaci dole sai dai mu tsaya anan, nan sai idan Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe abinda da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu nada abin da muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya gara da mu daidai da amin amin don Allah ina sake jaddadawa da yawa suna yin rubutun da baya karantuwa sosai abin da nake fata don Allah sayan biyu in baka iya rubutu ba to ka samu wanda ya iya rubutu ka faɗa masa tambaya kai rubuta maka in kuma ka iya rubutu to da Allah ka yi shi mai kyau kuma in ka rubuta ka sake komawa ka maimaita karantawa wani yana gama rubuta zai bayar sai ka samu ya tsallake waɗansu harufa sai ma'ana ta kasa fitowa yanzu wannan dai kawai dan kurakurai nake gani sai dai na fahimci tambayar tambayar da yake yi akwai hadisi da yake cewa mutumin da aka yi masa kuka ko kuka wa mamaci wato ma'ana hadisi yana cewa innal mayyita la yu'azzabu bibukai ahlihi alai mamaci ana yi masa azaba saboda kukan iyalansa gare shi to shi ne ke tambaya to ya abin yake ya ji wasu malamai kamar suna cewa ba haka abin yake ba to abin da ni na gamsu da shi a irin wani abu na karanta su musamman a baya cewa wannan narkon yana kasancewa ne ga wanda ya yi umarni cewa a yi masa a jahiliyar larabawa daraja ce da matsayi in mutum ya mutu a gayyato ƙwararru a wajen kuka sai ta kuka kala-kala kowa da muryarsa ana ta yi masu kari ana sallamarsu. akwai wani yana cewa wani sha'in nake ita na da suna cewa إذا مت فنعيني wa أنا أهله وشكي علي الجيب maliki ko مالكي ويا ابنة معبدي أولي قولي سوى إذا مت shi mai gida ne ki faɗa matarsa lokacin da yake bashin lafiya ya ce in na mutu ki rangaɗa mun kuka daidai da matsayina kuma ki kyakke sai tufafi ki yayyaga dama al'adar larabawan jahiliya ke da shi sa manzo Allah ke cewa laysa minna man lazama al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a jahiliya bai daga cikin mu wanda ya dinga marin kumatunsa don an yi masa mutuwa ya dinga yayya ga tufafi kuma ya dinga da'awa ta jahiliya ai bango ya faɗi shikenan an shiga uku an lalace wannan da'awa ta jahiliya to sai malamai suka ce wanda ya yi umarni ya yi wasiya in ya mutu a yi masa wannan to wannan shine hadisi yake magana ko kuma wanda ya san al'adan wannan familin idan an mutum za a yi ta yi kuma shi bai hana ba suka ce to wannan shi ne narkon to me ake nufi da yi azabu wasu suka ce wannan milar ta'azzub a larashi akwai a ta'azzub akwai A ta'azzub shi ne bakanta rai bakanta ciki wasu suka ce abin ake nufi da yi azabu ana bakanta masa wato yana kabari kun san wasu asar sun nuna mamaci ana sanar da shi abin da yake faruwa a cikin iyalansa shi ya sanya nikan faɗa ma matasa ku ji tsoron Allah duk abin da ka san mahaifinka ba zai yi farin ciki da shi yana raya ba to kada ka kuskura bayan ya koma ga Allah kai wannan dan za a dinga kai masa labari ga abin da kake yi a duniya kaga zai ji ba daɗi so to sai wasu suka ce wannan minar ta'azzur amma Imam Al-Albani a samun Zina zai ce a wannan min ta'bib ne saboda ƙarshen hadisin aka ce wato yawmal qiyama to wasu suka ce ba azaba da wuta yi masa azaba a ta kona shi ba wato suka ce ai hadisi yana cewa a safaru qita'atun min minar azab tafiya balaguro wani yanki ne na azaba haka ne ko ba haka ba me yasa aka ce tafiya wani yanki ne na azaba yanzu idan ka yi tafiya to za ka tsinci kanka ba yadda ka saba ba ƙila ka kwanta inda baka saba kwantawa ba ka ci abin da baka saba ci ba ka shiga ban ɗakin da ba shi kake so ka shiga ba duk irin wani abin yana faruwa a halin tafiya yanzu ka kalli aikin haji ka kalli aikin haji sai ka ga mutane masu daraja ga suna suna layin ban ɗaki ba yadda za ka yi kowa ibada yanzu wani ban ake su shi kadai ne ba mai shiga sai shi to amma sai ka ga yanzu gashi shi ne wajen na tara mutum takwas a gabansa wani na ci kuma dole haka zai haƙura kaga wannan akwai takura akwai rashin jin daɗi haka ne ko ba haka ba ne to sai suka ce ta wannan shine abin da ake nufi ma'ana mamacin da aka yi mafuka zai samu wata takura da rashin jin daɗi da ɓacin rai sakamakon wannan kukan Allah shine mafi sani gabar tambayar ta karshe sai ce wai menene kuma hikimar da wai idan an je ziyarar kabari sai da ana iya faruwa ta wannan ban san wannan ba ban taba karantawa ba ban wannan ba sai ce mana menene hukuncin mai jinyar da yake bin liman sallah daga gida saboda ba zai iya zuwa masallaci ba abin da ya kamata gare shi ya yi sallarsa shi kadai in ba zai iya zuwa ba kullum abin da ke ba da fatawa kada ka yi ibadar da malamai na ta ba ba wannan suna cewa ta yi wannan suna cewa ba ta yi ba mazhabar malikiya da muka fi sabawa juma'a kadai suka togace malikawa suna cewa in ka ji sallah ko a gida in dai sauti zai zo maka ka ji an duka ka duka ka ji an taso ka taso ka ji an kai goshi ka kai goshi kai ji an sallame ka sallame to su malaka suna ganin cewa sallar ka tayi ko a wajen masallaci kake to amma kuma malaman hadisi da yawa suna cewa a'a tun da manzo alaihi sallallahu cewa la salata bi munfaridin khalfa saf babu sallah ga wanda ya zamo shi kadai can bayan sahu ka zo masallacin misali yanzu sahu na gaba bai cika ba sai ka je can sai ka tsirna ka sahun kai kadai to hadisi ce baka da sallah wanda wasu daga cikin malika suka ce nan suna ana cewa la salata kamila wai sallar ta karbu amma ba ta samu kamala ba to ko hakan ne kai za ka zo kai sallar da ba ta samu kamala ba ai ba za ka so ba to wasu sun kore sun ce zahiriya sun ce baka da sallah kwata kwata tunda an ce la salata babu sallah limun faridin da duk wanda ya kada ce kawai yanzu ka shigo masallaci amma baka shigo taho ba ana cewa sallar ka bata yi ba to ina ga ce kuma a gida ka tsaya kaga akwai matsala to tunda kana da lalura sai ke sallar ka kai kada shi kenan eh. wannan eh. sai ke cewa idan wasu suna yin tarawih suna haɗawa suna yin raka'a hudu a haɗe karatun duka a bayyane sai tahiya guda ɗaya a ƙarshen raka'a ta hudu shin haka ya inganta a suna? da mun faɗa mun faɗa ba sai mu amsa wannan ba sai ce akwai hadisi da ya zo akan duk wanda ya yi asham tare da liman har ƙarshe za a rubuta mai ladan kamar ya sallaci duka daren shi idan aka zo yin wuturi sai na tafi na yi a gida ina cikin wanda za a rubuta wa ladan duk wanda ya yi ƙarshe tare da liman kai ba bari ko kare ba bari ko gama ba abinda malamanmu suka ba da fatawa idan kana sha'awar ƙara wani abu a gida to idan aka zauna idan aka yi wuturi kun ga ka ɗaya ne ko to idan aka zauna liman na sallamewa sai kai zumbur sai ka tashi ka ki wa sai ka ci ko ɗaya ai ka kun dai zai karshe tare da riban ko sai ka ci ko ɗaya sai ka sallame to kaga sai ka je kai abin da za ka yi sai ka cike da wuturinka tun da dama kaga anan ba a ne ka fita ba a yi ka fita an gane ko to wannan shine wannan kuma sai ce malam wani ne yake da mata biyu yana yi wa kowace cefane amma ba nama amarya tana aikin albashi don haka tana sa nama a nata girkin akan haka mai gidan baya cin abincin uwar gida sai na amarya ya halatta hakan ko bai halatta ba a mana ƙarin bayani to uwar gida Allah ya ba ta haƙuri muna mata addu'a Allah ya muna mata daga laska, nan da ta samu ita ma ta ɗan wannan ba a hannun mai gidan yake ba yawwa ita waccan amarya ita ce da kuɗinta ta sa nama biya ke kuma uwar gida ba ke da kuɗi shi sa baki sa ba to kaga ba za a tilasta wa amarya a ce in kin siyo ki raba ki ba uwar gida rabi ba ba za a yi wannan ba tunda ba ita ce take rike da ita ba saboda haka ita uwar gida Allah ya ba ta hankuri abinda zamu ce mai gidan ya dinga dan roƙa mata yawa dan roƙa mata wani lokaci aka yi miya mai daɗi ya ɗan kawo mata. ko kuma ya ce ma amarya da Allah yayarki kai ka sai shi yake sai ka sai yayarki da Allah ita da yake bata sai samu ba in an yi a dan kai mata E, amma dai shi ba laifi yayi ba tunda baya da shi ya hana in yana da shi hana anan ne za a ce ainihin yayi laifi eh za a ce bai kyauta ba rashin cin abinci Allah ga fata malam ai shi abinci mai ɗan daɗi daɗi in aka samu shi za a ce ma'aiki alayhi salatu wassalam na laisha ta kawo matsagayen abinci sai ya ce alam aral burmat alal na ba na ga tallan miya yana kai shi akan murgu ba ku kawo mun gaya ta ce ma'aikin Allah wannan naman sadaka ne da aka ba barira kuma kai baka cin sadaka sai ce huwa laha sadaqa, wala la hadiya ita sadaka za ta ci kuma kyauta za ta yi mana to saboda ka Allah gaba ta ai inda za a samu dan dadi da kai shikenan in aka rasa kuma sai a hakura bare da gaske eh wannan takaddaci ya rubuto ba wai karanta ta zan yi ba to amma dai wani bangare zan karanta dan ne masa gyara abin da yake cewa zuwa ga malam da fatan kana lafiya a amin malam ina jin daɗin karatunka da kai da malam Ja'far ba ruwanku da zagin malamai na ƙauye masu karatun allo da kuma limamin hadeja wa'yansu malaman kullum aikinsu idan sun zo karatun sai suke yarfe to wannan ba zan karanta saura gaba ɗaya ba kada ka zargi malamai ka ce suna zagi saboda zai yi wahala wani yana karatu ya kamo sunan wani ya zage shi amma abin da ba daidai ba ko da gyara za ka yi kada ka kama suna domin gyaran ake nufi ba wanda ya kuskuren ba misali yanzu idan wani malami ya yi wata katobara in na zo karatu zan ce wasu daga cikin malamai ba sai na kama sunansa ba sun ce kaza kaza nan ba daidai ba ne to wani Allah shi idan an yi masa gyara zai kamar zagin sa kai? amma da ni na san zai wahala a zauna irin wannan na a kama sunan malami a zage shi zai yi wahala na sani akwai matasa irin masu ɗan rawar kai wanda za su zo su kama sunan wasu su faɗa musu baƙaƙen maganganu wannan ba daidai ba ne shi saƙon shi ake so a isar ma'ana gyaran ake so a isar wani lokaci zan kawo wata kista wata nikan ce ma daga cikin ƙasashenmu na afirka kuma na san a nan ƙasar ne na san garin na san wanda abin ya faru saboda ita kistar wani darasi ne nike so na isar a ciki ba wai hadafi na tsina ambaci wane ne yayi ba so ina fata wannan abin nan da Allah ka dinga kyautata wa malamai zato kada ka ce malamai suna zagin mutane kuma akwai malamai da yawa duk ga sunan suna wa'azin su mai kyau ba wai mu kadai ne ba yawa duk sauran malamai na kirki ne alhamdulillah yawa Allah sa mu dace a ah, daga ƙarshe akwai Thank shi birnin kudu mai rijiya za ta mai fara wannan ashirin eh ai shekara biyu kenan ashirin muke ai shi ya sanya muke yau muna goma sha tara ga watan ramadan kun san da so da dama baya muna so mu tahajjudi irin yau wannan daren to kuma daga baya tafi imam ya ba da fatawa tunda ofishin same kuma daidai ne abin da ya faɗa cewa mu dinga jinkatawa muna yi ashirin ga wata kenan Allah ya kai mu gobe shine za a so mu tahajjudi a wannan masallaci kuma kamar yadda aka saba ɗaya da rabi ne muke jiko to insha Allah ta'ala ka za a ci gaba da ainihin farawa bi idin Allah ta'ala Allah ya samu dace ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.